ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون kuma da mun so mu hallakar da ku ya ku ‘ya'yan Adam, da tuni mun hallakar da ku mu sanya mala'iku su maye muku baya a bayan ƙasa, suna bauta mu Allah ba tare da yin shirka da shi ba.